Hausan VOA. Yau shirin yana jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar tare da abokin aiki na Mansur Sani. Bari miƙa ku gare shi. Shirin na wannan lokaci zai mai da hankali ne game da irin yanda aka yi rantsuwar wato Donald Trump shugaban ƙasar Amurka yana ɗaya daga cikin shugabanni da kuma ƙasar shi wadda idan duniya ke kallo tare da neman canji a kan al'amura daban-daban tun daga na yaƙe-yaƙe kasuwanci salon siyasar mulki na wasu ƙasashe da da sauran abubuwa masu tara kama da haka ciki ma har da hulɗa tsakanin shi da sauran ƙasashen turai da ma na afirka To tare da fatan dukkanin inda kuke za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na zauren VOA. To madalla masu kasancewa tare da mu ko in ce malamanmu na wannan zaure muna muku barka da warhaka. To madalla barka da warhaka malam Masar. Masha Allah za mu so kowa ya gabatar da kan shi kafin mu tsunduma a cikin shirin. To eh, ni dai sunana Lamini Gwanda ah, wanda aka san da La Press dan jarida a nan birnin Maradi. Sai kuma sunana Kabir Muhammad Yarima ma'abucin bibiyan kafafen sada zumunta na zamani. To ni kuma sunana Ibrahim Inazum darakta radio nagarta Maradi. To sha Allahu, tare fatan wannan shiri zai ba da citta. To kamar yanda kowa dai ya riga ya sani kuma madigar shirin ta ya shimfiɗa a cikin wannan shiri. Tani dai shugaban ƙasar Amurka a wa'adi na biyu cewa da Donald Trump ya shiga fadarsa domin ci gaba da aiwatar da mulki wanda za a iya kiran shi karo na biyu. Ah, masu iya magana ke cewa kowa ya gaji da bai saba ba. Wane ne Donald Trump duk da mutane da yawa sun san haka alayi laminu gwanda la press a takaice ni za ka ce game da donald trump to a takaice dai shi donald trump wani mutum ne wanda za a iya cewa mai wani tasiri da kuma wata manufa ta daban da kuma tsarin eh, hatta mutuntakar shi da kuma abubuwan da ya sanya a gaba za ka ga sun sha bamban da na saura dama dai tun farko ba dan siyasa ba ne Hmm. Ah, idan aka li wancan wa'adin mulki nashi na farko da yayi za ga ba dan siyasa bane tashiri dai ne ah, yana da tasirin karfin tattalin arziki in ka dauki fannin abin nan da sauransu to sannan aka dauki bazin abin da shafi halayya da an adamtaka da sauran abubuwa nan ma za ka ga kasancewar shi ba dan siyasa ba kuma abin sai tasiri ga irin yadda dama ɗabi'un shi suke na eh, yin abubuwa kai tsaye wato shi ba mutum bane da dama ya saba da irin dabaru da irin me ake cewa kamar nuku na yan siyasa yawa shi kawai tsaye ne Ah, saboda haka ah, a bata gaji a ce Donald Trump wani mutum ne wanda ya sha bamban da sauran mutane ta fuskar ɗabi'u da halayya da kuma cincan tushen shi dama kuma ka san ah, al'adar dan adam idan ya zama mutum mawadaci ne ko mai arziki wanda bai dogara da kowa ba ba tunanin samu da kowa za ga rayuwar shi ta sha bamban da ta sauran mabukata wanda za a ce ko sana da ta bukata ta wani abu wato za ga yana da dagawa da shi kawai eh, tsarin shi zai bi mun ga wannan lokacin corona irin yadda ya nuna abubuwa a lokacin wancan mulki nashi na farko saboda haka a takaice dai Trump wani mutum ne wanda ni a gani gani na ya sha bamban da sauran mutane in za a kalli yadda ya kamata a ce shugabanni sun kasance to shi yana da bambanci da su sosai ta fuskar tasirin ra'ayin shi da kuma manufofin shi wanda sun samu asali tun kasancewar lokacin da ya fara mulki na farko dama bai taba rike wani mukami na siyasa ba to a takaice ni a yadda nake kallon Trump kenan amma dai akalla dai shi ya sha bamban da sauran shugabanni ta waɗannan fuskokin mm, gashi Trump ya koma mulki mm-hmm, mm-hmm. Ah, mi kake tsinkayi zai kasance ga sauran ma'amalolin shi da sauran kasashe mm. to eh, sauran kasashe ban sani ba dai kamar sauran kasashe wanda suke makwabtaka yanka dauke irin su Mexico da sauransu wanda dama kuma tun ranar shi ta farko da shiga ofishi ai kaga irin matakan da ya dauka abinda nake kallo gaskiya za a samu kalubale sosai eh, tun daga Afirka zuwa sauran kasashe da suka kasance amina Amurka tun a farko da kuma abin da ya shafi bunƙasa tattalin arzikinta domin Amurka dai kasa ce dama wadda baki baki ne suka taka rawar gani sosai wajen ah, bunƙasar tattalin arzikinta da ma samar da ita a matsayin ita wace ce Amurka in ce baki ba lalle sai na Afirka ba tunda dama lokacin mu ai lokacin cinikin bayi ne ah, idan ana maganar baki kaga akwai yan Asiya ah, irin su kasashen irin su Pakistan da India da sauransu wanda sun yi tasiri sosai sannan akwai wanda suke makwabtaka da ita saboda haka ina gana akwai matsaloli da zan ci kasashen da za su fuskanta ta fuskar tsare-tsare da kuma sabbin manufofi na Trump domin akwai wata doka da ake ce ma African Graph and opportunity act wata doka ce wadda kamar take ba da damar yin dangantaka kasuwanci tsakanin amurka da afirka musamman mm. yadda da ke afirka tun daga garin karkatu bangaren mu mm. eh, to ita wannan doka akwai yiwuwar donald trump gaskiya ko dai bai sa kafa shi ta gaba daya eh. to ka san shi mutum ne wanda damar dan republican ne eh, ita kuma jam'iyyar republican za ka manufofinta abu ne wanda ya shafi kamar cikin gida an fi tasirin cikin gida mm. akwai karancin ba da dama ga waje ko wasu yan waje su shigo su yi wasu abubuwa tunda kana ga yanzu ya fara tsorar dokokin zama dan kasa hatta ma in an haifi mutum a can ah, amurka za ga cewa ya kawo dokar cewa budan an haife ka in dai ba iyayenka aka haifa to ba hushe ka zau da sauran eh, eh, da ke ganin ma zai zai sa kafa wando ɗaya da baki waɗanda suke yi kaka gida can sabanin sauran shugabanni wanda yan jam'iyyar demokrat kaga su suna ta kokarin su janyo mutane a yi hulɗa da sauransu eh, duk da ke dai shi trump ko da dan republican ne amma republicancin nashi ya sha bamban da na sauran shugabanni yan wanshi su gabata to ta wannan fuskar zai iya ganin gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda zai shafi afirka musamman Eh, tunda mu daman gaskiya kasashen mu har yanzu suna buƙatar tura ire-iren mutanen tun daga neman ilimi ah, da sauran abubuwa suka shafi neman kuɗi ma eh, tunda dole akwai wannan bukatar ya eh, kai laka da yadda karfin tattalin arziki Afirka yake sannan irin yadda ire-iren waɗannan mm, baki ke zuwa can yanci ran ko suke yin tasiri mm. wajen gina kasashen su muna da bukatar irin wannan ko da wata yarjejeniya za a zauna a sake sabantawa idan shi yana gana akwai wata danniya ko wasu abubuwa da ake masa na kutse ko wani abu to amma dai akwai amma saboda haka ni ina ganin yadda yadda ke nuna an ka dauki kasashen Afirka to gaskiya akwai kalubale sosai akwai yiwuwar mutanen mu za su rasa damammaki da suke da su a da eh, akwai kuma sauran abubuwa dai wanda shi da ma kamar na ce maka za su biyo baya marasa daɗi yawa yana jin akwai yar damuwa gaskiya inda ya ci gaba da irin wannan abubuwan da ya fara tun a farkon shiga shi ofis eh sunana Kabir Muhammad Yarima ma'abucin bibiyar kafafen yada eh, sai kafafen sada zumunta na Muhammad Kabiru ah, ala kulli halin Amurka na da rawar takawa a cikin abubuwa da dama musamman ma waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɗaukar hankalin mutane Wani irin sauyi kake gani na zaman lahiya ko ɗinke wasu baraku wannan mulki na Trump zai yi a wannan wa'adi na shi. Eh, eh, eh, Alhaji Mansur wanga wa'adi na Trump akan abin da ya shahi yaƙe-yaƙe za a samu sauyi sosai-sosai zuwan Trump duk da kama ana gani wani mutum ne mai wani ra'ayi wanda ya bambanta da gwamnatin da ta wuce. Eh, in aka lura Trump mutum ne wanda shi inda a ce a ɗauka ne a bada akan abin da ya shahi ya harakar yaƙi cikin kuɗi na Amurka bai cika goyon bayan wannan ba. kannan kuma bisa kan yanayin da ake ciki a yanzu kamar in ka ɗauka Ukraine kamar in ka ɗauka Isra'ila da falastin Trump eh, trump kirikiri gaskiya bangaren ukraine ba za su samu yadda suke so ba kamar yadda suke samu sosai ma tun yanzu ma ai sun fara magani a ƙasa a yadda tun ka ma a fara <laughs> tahiya eh. kannan in ka ɗauka gashi da yake Isra'ila duk da yake na da kyakkyawar alaka da Isra'ila bisa fannin abin da ya shahi alaka ta mm. kudu da kudu kuma 'yan uwantaka za a iya cewa mm. bisa manufofin shi na Isra'ila ana iya cewa za ta samu wani bangare na tallafi saboda yadda yake da kiyayya da kasashen musulmi musamman kasashen larabawa sai dai a wani fannin kuma shi baya goyon yaƙi tunda yaƙin da ake yi ba wai ita Isra'ila ba wani cin riba ba take tana tabka asara sosai kenan ji irin tallafin da Amurka za ta bata ji irin taimakon da Amurka za ta bata ko Trump shi zai badawa za su ci gaba da asara zai kai Trump in har ya gaji ma ya rage tallafin da yake badawa ga su Isra'ila in ka ɗauka tsaye da yaƙi da aka yi tsakanin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da ita mayakan Hamas ai ba wai dan suna so ba ne. ta kai ne tsaba asara da suke tamkawa ne ya kai a haka kenan yanzu trump ya amince zai ba su gudunmuwa amma gudunmuwa ta dan wani lokaci ce mun sani dan wani lokaci ne da bayanan kabir muhammad yarima shirin ya kawo jiki a yau inda kuka ji ra'ayoyin mahalarta zauren kai yadda suke ganin shugaban amurka na 47 donald trump wanda ya sha rantsuwan kama aiki a ranar 20 ga watan janairu zai mulkin amurka a karonsa na biyu da fatan shirin ya ƙa'itar da mai sauraro. Ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin a mako mai zuwa. Yanzu, a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi nan dudu, wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.